وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يولا رباه شاتر قوة الصفر هجرانا لشيكرة دبو دا دري فتو دا تلاتين دا daidai da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma muna cikin babi na biyu littafin iktida usiratul mustaqim wa qala Allahu azza wa jalla Allah mabuwayi mai ɗaukaka ya faɗa a cikin alƙur'ani a suratul tauba المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض munafikai mazansu da matansu sashinsu suna daga sashi Ya bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf suna hana eh, suna umarni da yin abin da shari'a ta ki wato munafikai halinsu kenan su yi umarni a aikata abin da shari'a ta ki wa yanhauna 'anil ma'ruf kuma suna hana aikata alkhairi almaruf maruf shine alkhairi wa yaqbiduna aydiyahum kuma suna damke hannayensu bayan sun hana aikin alheri kuma ba su yi nasullaha fa nasiyahu sun manta Allah sai ne ne wa zai fassara mana munafikai sun manta Allah fa nasiyahum hmm? fa nasiyahum nasullaha sun manta Allah fa nasiyahum me kenan eh <laughs> to karka ce Allah ya manta su in ka ce fana siyahum Allah ya manta su kai kuskure me dalili saboda fir'auna ya tambayi annabi Musa ma balu wama balu القرون الأولى سورة sai annabi Musa ya ce ilmuha inda rabbi la ya rabbi wala yansa Allah bai mantuwa kuskure ne ka ce falasiyahum Allah ya manta su abinda ake nufi sun bar bin hukuncin Allah shi kuma Allah ya bar basu alkhairi innal munafiqina humul fasiqun lallai munafikai su ne fasikai وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها Allah ya yi alkawari ga munafikai mazansu da matansu da kafirai zai sa su a wutar jahannama suna dawwama a cikin tahiya hasbuhum ita ce ta dace da su wala anahumullah kuma Allah ya la'ance su wala hum azabun muqim kuma suna da azaba zaunanniya Allah shi kare kalladina min qablikum kamar dai waɗanda suka gabace ku ne kanu ashadda minkum quwwatan magabatan ku sun kasance sun fi ku tsananin ƙarfi wa aksara amwalan sun fi ku yawan dukiya wa auladan da yawan yara duk wata ni'imar da kake ganin kana da ita a yanzu magabata sun samu fiye da irin taka in ji Allah madaukaki kanu ashadda minkum sun fi ku tsananin ƙarfi wa aksar amwalan da yawan dukiya wa auladan da 'ya'ya fastamta'u bi khalaqihim sai suka ji daɗin rayuwarsu fastamta'atun bi khalaqikum kuma suna jin daɗin rayuwarku kamar stamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim kamar yanda magabatanku suka ji daɗin rayuwarsu wa khuttum kallazi khabu kun yi shishigi kamar yadda suka yi shishigi wa khubtum kallazi khabu suna amfani da wannan aya su nuna cewa alkur'ani yana ɗauke da kuskure wa khubtum kallazi khabu kuma bil haƙiƙa shishigi ne na jahilci domin shi alkur'ani Allah madaukaki ya saukar da shi ne a harshen larabawa larabawa ku suna da yadda suke gabatar da maganganunsu a tsari irin na larabci innal ismal mausul allazi yusta'malu lil mufrad wal jam'i fi kalam al arab wa khubtum kallazi kabu kamata yayi a ce wa khubtum abinda suke cewa bai kamata a sa kallazi inda zai zo a lamiri na almufraji ba sai ya taho da lamirin jam'i yanda ya taho a aya ismu mausulin mufradin wa khuttum kallazi ya'udu udu al-masdar al min al madi bi ma'ana wa khuttum ka khawbihim kun yi shishigi yadda kafiran baya suka yi nasu shishigi suka ce a'a kamata ya a ce tunda an kawo ismul mausul ya taho a mufradi ya kamata ya koma kan mufradi ba kan jam'i ba don ana magana ne akan jam'i sai aka kawo mufradi malamai sun yi bayani cewa alkur'ani ya taho da irin wannan tsari ba wannan aya ce kadai ba za ka samu ayoyi da dama a cikin alkur'ani waɗanda suke da irin wannan tsari misali a suratul bakara matsaluhum ka matsalin ladhi da nara falamma aba'at ma haulahu zahaba Allahu binuri binurihim kamata ya a ce binurihi matsaluhum ka matsalin ladhi da nara wanda ya kunna wuta falamma aba'ad ma haulahu lokacin da kewayensa yayi haske zahaba Allahu bi nuri bi nurihi tunda maganar mutum da ya ake sai Allah ya ce bi nurihim ba mutum da ya ba kaga Allah tabaraka wa ta'ala yana magana ne akan mutum daya amma da ya tashi yin hukunci sai ya ga duk dumme wannan siffa wannan balaga ce irin ta alqur'ani akwai wata ayar da Allah yake cewa wallazi ja'a bi sidqi wa saddaqa bihi sai ce ulaika humul muttaqun ana magana ne akan mutum ɗaya ƙarshen ayan sai ya koma jam'i saboda duk masu irin wannan siffa Allah madaukakin sarki ya ba su wannan hukunci ulaika humul muttaquna ba shi kadai ba ire-iren wannan suna da yawa ka duba littafan tafsir kamar na al-imam al-baydawi tafsir al-imam al-baydawi hashiyatu shihab mujallal na farko shafi 365 da al-kashaf na al zama shari zamakhshari mujallal na farko shafi na 199 da fathul qadir tafsirin al-imam ash-shawkani mujallal na farko shafi na الدر المسون مجلد نشيد شافي نتمانين دهدو kaga ire-iren misalai da malamai suka bada akan haka كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذين al-imam shaukani yake cewa ma'anarsa kal khawdil ladhi khabu wa khubtum kal kun yi shishigi irin yadda na baya suka yi shishigi Allah ya ce ula'ika waɗanda suke da wannan hali habitat a'maluhum ayyukansu sun ɓaci fi duniya wal a nan duniya da kuma lahira wa ula'ika humul khasiruna kuma waɗannan su ne masu hasara Shekul Islam ya kawo waɗannan ayoyi saboda ya gwada mana cewa duk mutumin da ya ɗauki halin mutanen farko to ku dole ya samu makomar mutanen farko idan ka ɗauki hali irin na kafiran baya to aya ce ta alkur'ani ta nuna cewa makomarka tana daidai da na waɗancan kafiran baya domin allah haka ya faɗa a cikin wannan aya da ya kawo misali da kafirai da suka gabata an ba su dukiya an ba su ‘ya'ya an ba su ƙarfi yadda suka mori rayuwarsu haka kuma kuke yi a yanzu yadda na da suka yi shishigi haka kuma kuke yi a yanzu da Allah ya faɗi wannan sai ce ula'ika to waɗanda suke da waɗannan siffofi daga na da zuwa na yanzu habitat a ayyukansu sun ɓaci fi duniya wal akhirah a nan duniyan da lahira wa ula'ika humul khasirun kuma waɗannan su ne masu hasara ashe kaga duk wanda ya ɗauki hali irin na kafiran baya magabata tilas makomansa ta zama irin ta tasu Allah shi kare alam ya atihim naba'ul ladina min qablihim shin labarin waɗanda suka gabace su bai zo musu bane qaumi nuhin wa adin wa samud wa qaumi ibrahim wa ashabi madyan mutanen annabi nuhu da adawa da samudawa da mutanen annabi ibrahim wa ashabi madiyan mutanen madiyana wal mu'tafikat da mutanen garin da aka kife shine ƙauyukan mutanen annabi lot alaihi salam atatkum rusuluhum duka waɗannan mutane manzanninsu sun je musu bil bayyinati da hujjoji fa ma kana Allah li yazlimahum Allah bai kasance yana zaluntar su ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai sun kasance su suka cuci kawunan su an yi magana akan munafikai wal mu'minuna wal mu'minat masu imani mazansu da matansu ba'abuhum min awliya'u ba'd sashin su masu jibinta sashi ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da ayi alkhairi hau na 'anil munkar suna hana mutane aikata aikin da shari'a ta ƙi wa yuqimuna salata kuma suna tsaye da sallah wa yu'tuna zakata suna ba da zakka wa yuti'una Allah wa rasulahu kuma suna jin Allah da manzonsa ulaika sayarhamuhumullah waɗannan Allah zai musu jin kai Allah ka samu inna Allah azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne mai hikima wa'ada Allahul mu'minina wal mu'minati Allah ya yi wa masu imani mazansu da matansu alkawari jannatin tajri min tahtiha al-anhar zai saka su a gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin su khalidina fiha suna masu dawwama ciki wa masakina tayyibatan ga wuraren zama masu kyau fi jannati adin a cikin gidajen aljanna na zama wa ridwanun minallahi akbar ga kuma yardan Allah wadda ita ce ni'ima mafi girma bayan an sa ka a aljanna kuma ka samu yardan Allah zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo mafi girma ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi jahidil kuffara ka yaƙi kafirai wal munafiqina uh, kuma munafikai waglub alaihim ka tsaurara musu wa ma'awahum jahannam makomarsu ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir makoma ta yi muni kaga waɗannan ayoyi in ka tattara suri guda shekul islam ya ce bayyana allahu subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayati a cikin waɗannan ayoyi Allah ya yi bayani ne akhlaqal munafiqina wa sifatihim halayyan munafikai da kuma siffofinsu wa akhlaqal mu'minina wa sifatihim da halayyan masu imani da siffofinsu wa kullal fariqain muzhirun lil islam kowane sashi daga cikinsu yana mai bayyana musulunci wa wa'adan munafiqina muzhirina lil islam ma'a hadhihi al akhlaq Allah yayi alkawari ga munafikai waɗanda suka bayyana musulunci ga kuma halayya na munafinci wal kafirina muzhirina lil da kafirai waɗanda suke bayyana kafirci to Allah ya musu alkawari nara nama. wa amara nabiyahu bi jihadi ta'ifataini ya umarci annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi jihadi ga waɗannan sassa guda biyu abinda za ka lura ƙarshen maganar Allah ya haɗa makomar kafirai da munafikai ta zama guda ita ce wutar jahannama Allah shi mana kariya akwai abin da ya kamata mu sani wanda shekul islam bai yi maganarsa ba a nan munafinci iri biyu ne duk da shike galibin ayar alkur'ani inda duk kaga Allah yana magana akan munafinci to baya magana akan karamar munafinci yana magana ne akan babba don haka ƙarshen maganar kake ji ake cewa makomar mai yin wannan ita ce wuta jahannama akwai hadisin abu huraira inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayatul munafiki salasun alamomin munafiki guda uku ne idan haddasa kazaba in yayi magana yayi ƙarya in ya ba da labari shine haddasa <clears throat> kazaba sai an samu ya shigar da ƙarya a ciki wa idza wa'ada akhlafa in yayi alkawari ya saba wa idza tumina kana in an bashi amana ya ci mutafaqun alayhi annabi sallallahu alaihi sallam ya ce wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslimun ko da mai yin waɗannan yana sallah yana azumi kuma yana riya cewa musulmi ne shi manzon Allah ya ce munafiki ne in yayi magana ya shigar da ƙarya ya yi alkawari ya saba a ba shi amana ya ci wanda ya haɗa waɗannan shi ne munafiki akwai riwaya ta abdullahi bin amrin arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisa wanda ya haɗa siffofi guda hudu annabi ya ce tsantsan munafiki ne wa man kana fihi khaslatun min hunna ko khallatun wanda ya samu hali ɗaya cikin hudu nan kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha yana tare da halin munafinci sai ranar da ya bar wannan halin annabi ya ce idza haddasa kazaba in ya tashi ba da labari yayi ƙarya wa idza ahada gadara yarjejeniya ya bijire aka yi yarjejeniya da shi ya bijire ma yarjejeniyan ya mata tawaye wa idza wa'ada akhlafa in yayi alkawari ya saba wa ka sama fajara idan an yi jayayya da shi ya fajirce da za a nuna masa gaskiya sai ya fanɗare ya ki ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya haɗa waɗannan to munafiki ne me ake nufi da bijire mai yarjejeniya al'ahdu duba littafin arragibul usfuhani garibul qur'an shafi na 350 yace akasari in kaji an ce al'ahdu ana nufin ahadullah alkawari tsakanin mutum da Allah sau tari in ka dubi alkur'ani haka za ka gani bima amarana bihi fil kitabi wa bis sunna an tariqi rusulihi abinda Allah ya ce mutum yayi ta harshen annabinsa wannan shi ake ce ma yarjejeniya tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala na ɗaya kenan sannan kuma al'ahdu yakan zo mutum ne yake tsora ma kansa shine yake babin annadru alwashi ka ma Allah alwashi in ka dubi za ka samu kalma ta ahadu ba ta wuce abubuwa biyu din nan ko dai alkawari tsakanin mutum da Allah ko kuma alkawarin da kai ne ka kulla ma kanka misalinsa suratul tauba wa minhum man ahada la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون كاغا كلمر الأهد أولا آيوي نصورة التوبة تازو دم أنن النذر كيني كيما الله يرججينيها wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lallai Allah idan ka bani kaza ka biya min buƙata na to zan yi sadakan kaza kaga wannan shine alwashi annadru ya taho da kalmar al'ahdu da annabi ke cewa wa'iza idza ahada gadara idan ya yarjejeniya sai ya bijire mata mecece yarjejeniyan ana nufin tsakaninsa da Allah kamar yadda wannan ya ce Allah da za ka bani naira dubu ɗari na yi alkawari zan yi sadakar naira dubu goma falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw mu'ridun lokacin da Allah ya ba su dubu ɗarin sai magana ta koma kan duk mai irin wannan siffa ana cewa minhum man ahada Allah amma ƙarshen magana Allah ya ce ta atahum saboda duk wanda ke da irin wannan siffa to makomarsu ɗaya ne da wanda Allah ke maganarsa a cikin wancan aya ka yi alkawari ma Allah in ya biya maka bukata za ka yi masa kaza to da ya biya ma bukatan sai ka juya baya Allah ya ce shi kuma fa aqabahum nifaqan fi qulubihim sai Allah ya ta'aƙibin munafinci a zuciyarsu bi ma'ana aka tabbatar da munafinci a zuciyan wannan mutum wanda ya saba ma Allah alkawarinsa bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibuna in ka duba ayan nan ta dauki sifofin munafikai gaba ɗaya الراجب ya yace don haka kalmar al'ahdu tana nufin yarjejeniya tsakanin da ke tsakanin mutum da Allah sa. sannan kuma umarni na Allah ga bawa shi ma ana ce masa al'ahdu kamar yadda Allah ya ta bamu labari a cikin alƙur'ani a wa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum ana magana ne akan kalma ta shahada alkawari da ke tsakanin mutane da Allah maɗaukaki yahudawa ba sa cika alkawarinsu da ke tsakaninsu da Allah ولقد كانوا ahadu الله من yadda Allah ke bayani game da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka in ana magana akan al'ahdu a cikin al'kur'ani to babu mamaki ana magana ne akan annazuru ko ko umarni da Allah ya mabawa alladina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi me ake nufi alhujjatul qa'ima ala ibadihi in ji al'allamatul alusi ka duba tafsirin saruful ma'ani mujallar na farko shafin 112 alladina na ahdala waɗanda suke warware yarjejeniyarsu da Allah min ba'di misaqihi bayan yayi ƙarfi ana nufin alhujjatu alqa'ima ala ibadihi addallatu ala wujudihi wa wahdatihi wa sidqi rusulihi sallallahu ta'ala wa sallam وفي نقضها لهم ما لا يخفى من الذم لأنهم نقضوا ما أبرمه الله تعالى من الأدلة التي كررها عليهم الإمام الألوسي يكي warware alkawari tsakanin mutum da Allah kamar warware kalmar shahada ne wanda Allah ya turo ma bayansa ta harshen manzanninsa wa zalal kutuba ya saukar da littafai mu'akkidan laha saboda ƙarfafa kalmar shahada wannaqiduna ala hada jami'il su waye suke warware yarjejeniyar da ke tsakaninsu da Allah sai yace kafirai ne wa amma al-ma'khudh min jihati ar-rusul ala al-umam bi annahum idza bu'isa ilaihim rasulun musaddiqun bil mu'jizati saddaquhu wa tabauhu kamar yadda yahudawa suke cewa idan Allah ya turo musu manzo za su bi shi ko ko yadda larabawa suke cewa da Allah zai turo musu annabi za su bi shi to da Allah ya turo annabi sai suka binsa kaga sun warware yarjejeniyar da ke tsakaninsu da Allah hina والناقضون حينئذ أهل الكتاب na yace don haka in ana magana akan masu warware alkawarin Allah to ba sa wuce mutane kashi biyu ko dai kafirai ko munafikai annabi Muhammad yace siffar munafiki guda hudu ce sai ya kawo maganar yarjejeniyarsa tsakanin shi da Allah munafiki bai barin ta sai ya warware me ake nufi munafiki bai zama da tauhidi don haka annabi ya ce wa in salla wa sama wa za'ama annahu muslim ko da kaga yana sallah ko da kaga yana azumi ko da yana riya shi musulmi ne idan dai aka same shi da waɗannan siffofi to akwai na ƙasa tare da shi don haka yasa ba za ka taɓa samun mutumin da ke tafiya wurin boka da wanda ke tafiya wurin ɗan bori da wanda ke yin tsafi ba ka taɓa samunsa da cikakken aƙida na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wa in salla wa sama wa za'ama annahu muslim zaka ga yana sallah yana azumi yana cewa shi musulmi ne amma yarjejeniyar da ke tsakaninsa da Allah babu ita ya riga ya warware sai dai magana ta munafinci magana ce da take da girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga abubuwa hudu din nan ya ce su ne alamomin munafiki in ya yi magana ya yi ƙarya in ya yi alkawari ya saba an ba shi amana ya ci yarjejeniyar da ke tsakaninsa da Allah ya tozarta ta ko akwai wanda bai taba aikata ɗaya cikin waɗannan ba a nan hmm? da mai ƙarfin hali ya ɗaga hannu to idan ka ɗauka abinda annabi ya faɗa sai ka dawo waccan aya da muka karanta ya ayyuhan nabiyyu jahidul kufara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'awahum jahannamu wa bi'sal masir kaga al'amarin yana da girma sai ka ɗauka anya akwai mai tafiya aljanna don haka al'imamu tirmizi ka duba sunan tirmizi mujallar na biyar shafi na 21 ya ce wa inna ma ma'ana hada inda ahlil ilmi malamai in sun karanta hadisin annabi da ke magana akan alamomin munafiki sai su ce nifaqul amali munafinci ne na aiki bai shafi aqida ba in ana maganar masu tafiya wutan jahannama ba waɗannan ake nufi ba waye ya faɗi wannan tabi'ai ne misalin su shine al-hasan al-basri al-hasan al-basri yace an-nifaqu nifaqani munafinci iri biyu ne nifaqul amal akwai munafinci da ya shafi aikin mutum wa nifaqut takzib da kuma munafinci na ƙaryata Sakon annabi Muhammad munafinci iri biyu ne akwai wanda aikinsa ya ɗauki wata siffa ta munafikai wannan shi ake cewa eh, munafinci na aiki akwai wanda munafincinsa ko munafinci ne na zuciya shi yasa al'imamun nawawi ƙarƙashin wannan hadisin na annabi Muhammad yana masa sharha sharhu sahihi muslim mujallar na farko shafin 235 har zuwa 236 الإمام النووي يتي هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلا wannan hadisin yana daga cikin hadisai da malamai da yawa suka ɗauka mushkila ce mai girma saboda annabi ya ce wanda duk ya haɗa siffofin nan guda huɗu to munafiki ne sannan kuma ga irin yadda Allah ya bayanin makomar munafikai shin munafinci ɗaya ne ko kuwa biyu idan munafinci guda ɗaya ne to haƙiƙa masu tsira kaɗan ne idan ko munafinci kashi biyu ne to nan ne za a samu kyakkyawar fahimta na ayoyin alƙur'ani da kuma hadisan annabi muhammad min haisu inna hadhihi al-khisab Al'imamin imam an-nawawi yace dan ku in ka duba waɗannan halayya da annabi ya kirga tujadu fil muslim al-musaddiqi alladhi laysa fihi shakkun zaka ga musulmi wanda babu shakka a zuciyarsa bayi da shakkan addinin musulunci bai taɓa shakka ba ya yadda Allah gaskiya ne annabi Muhammad gaskiya ne akwai wuta akwai aljanna duk abinda ake so musulmi ya yi imani da shi ya yadda da su amma sai ka tara cikin ayyukansa akwai ɗaya ko biyu ko ma duka waɗannan abubuwan da manzon Allah ya faɗa to ƙaƙa kenan game da imaninsa wannan dalilin ya sa malamai suke ganin hadisin yana da tsanani kwarai don haka suka yi ta ƙoƙarin yadda za a daidaita su da ayoyin alƙur'ani shi ne suka ce to idan aka ɗauka waɗannan siffofi haɗuwansa ga mutum shi yake nuna munafiki ne to da farko dai tukun sai mu ce ‘yan uwan annabi yusuf alaihi salam dukkan su munafikai ne domin idan ka duba kisar annabi yusuf waɗannan abubuwan da annabi ya kirga alamomin munafikai ya faɗi magana ya yi ƙarya ya yi alkawari ya saba a bashi amana ya ci ‘yan uwan annabi yusuf wanne ne cikin waɗannan musiba. ba amma duk da haka Allah bai ce kafirai bane bai ce munafikai bane ashe kenan lazim wannan munafincin da annabi yake bayanin sa wani nau'i ne na munafinci wanda ya saba ma munafincin da galibi ayoyin alkur'ani suke magana a kai al'imamun nawawi ya ce wa a ajma al'ulama'u alaman kana musaddiqan bi qalbihi don haka ittifaqan malaman sunna kaf sun ce wanda a zuciyarsa aka samu ya gaskanta saƙon annabi Muhammad wa lisanuhu harshensa ya furta kalmar shahada zuciyarsa akwai imani harshensa akwai kalmar shahada wa fa'ala hadhihi khisal amma sai aka samu yana waɗannan abubuwa ɗin la yuhkamu alaihi bi kufrin wala huwa munafiqun ya fi nar karka yadda ka ce ma wannan mutumin kafiri kuma karka yadda ka ce ma wannan mutumin munafiki wanda zai dawwama a cikin wuta in kuwa har za ka iya jingina munafinci ga wannan fa inna ikhwata yusuf sallallahu alaihi wa sallam jama'u hadhihi al-khisal al-imam an-nawawi yace yan uwan annabi yusuf alaihi salam sun hada waɗannan siffofin kenan kana iya cewa su ma munafikai ne wanda yin haka ko kuskure ne don haka babu shakka muna fahimtar cewa munafinci kashi biyu ne akwai munafinci na aiki akwai munafinci na aƙida munafinci na aqida shine wanda a zuciya mutum bai yarda ma da Allah ba bai gaskanta addinin musulunci ba munafinci na aiki kuwa zuciyarsa tana ɗauke da kalmar shahada amma aikinsa ya danganci ayyuka irin na munafikai don haka wannan sai a ce yana tare da siffa na munafiki amma baka ce mar munafiki قال بعض العلماء fi في من كانت هذه الخصال غالبا عليه wanda siffofin nan suka yi yawa a kansa a same shi da ƙarya a same shi da cin amana a same shi da saba alkawari kaga abin ya yawa wannan alamar na ƙasar imaninsa ta fi girma akan na wani kenan yawan alamomin da suka tabbata a jikin mutum yawan na ƙasar imaninsa a wajen Allah maganar nan ta al'imamin nawawi babu shakka ita ce magana ta gaskiya wanda al’imamun turmizi ya ɗauko maganganun malamai da dama waɗanda suka yi bayani akan munafinci suna fassara hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imamu tirmidhi yake cewa inna ma ma'anar hadha inda ahli ilmi nifaqul amal wa qala jama'atun min al-ulama duk da shi ke an samu malamai waɗanda suke cewa almuradu bihi al-munafiqun alladhina kanu fi zamanin nabi fa haddasu bi imanihim wa kadhabu واؤتمنوا على wa فقالوا ووعدوا في امر الدين ونصره فاخلفوا a zamanin annabi muhammad aka samu irin wancan munafikai da annabi ke bayani a kansu waɗanda suka gaya wa annabi suna da imani alhali ƙarya suke zuciyarsu babu imani aka ba su amana kan addininsu suka ci wannan amana sannan suka yi alkawari za su taimaki addini suka saba alkawari da suka yi ma Allah tabaraka Wata'ala. to waɗannan su ne ake magana a kansu babu su a yanzu wasu malamai suna faɗin haka wato waɗancan munafikan sun yi zamani ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ke da irin wannan fahimta akwai sa'id ibn jubairin wanda tabi'i ne akwai ata ibn abi rabah ibn abi rabah shi ma tabi'i ne wanda aka ce ya samu shekara 20 ba shi da wurin kwana ban da ka'aba ɗakin ka'aba saboda ƙoƙarin ɗaukan ilimi almajirin abdullahi bin abbas waɗannan suke da irin wannan fahimta suke cewa zamanin annabi ne aka yi irin waɗannan munafikan amma a yanzu babu su wa raja'a ilaihi al-hasan al-basri hatta al-hasan da ake ce masa imamu tabi'in yana da wannan fahimta ko da shike al'imamu imamu tirmidhi yace shi ma daga baya ya bar wannan fahimtar ya dawo ba da an kana ala filafihi ya dawo ga cewa munafincin da ake nufi shine munafinci na aiki wanda shi ke faɗin cewa eh, shi yake faɗin haka yana cewa an annifaqu nifaqani nifaqul amal wa nifaqut takzib munafincin da ya shafi aiki ta mu'amala da kuma munafinci wanda yake zuciyar mutum ah, al-hasan yana da wannan fahimta kuma ba wai tabi'an nan kaɗai suke faɗin haka ba fahimtar abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad kenan da abdullahi bin umar in ji al'imamu tirmizi wannan ita ce fahimtar waɗannan sahabbai cewa munafinci iri biyu ne akwai munafincin aqida akwai munafinci na aiki wannan hadisin na annabi muhammad yana magana ne akan munafincin da ya shafi mu'amala hakanan alqabi iyab Allah ya ji kansa ya yi bayanai da dama akan wannan fahimta ya ɗauko maganar al'imam al-khattabi rahimahullahu ta'ala yana da ƙaunar akar ma'anahu a tahziru lil muslim an ya ta da hadhihi al-khisab allati kafa alaihi an tafdi bihi ila haƙiƙatin nifaq al-imam al-khattabi yake cewa babu shakka waɗannan siffofi da annabi ya yi bayanin su siffofi ne na munafinci ta sashin mu'amala amma gargadi ne gare mu lalle fa mutumin da ya saba da waɗannan siffofin akwan a tashi to zai kai ga babban munafinci din don haka mutum ya nisance su shi yafi haka al'imamin nabawi ya faɗa shi ma a sharhun uh, sahihi muslim na nabi shafi na 46 yake cewa qad ajma al'ulama ulama ala anna man kana musaddiqan bi qalbihi wa lisanihi wa fa'ala hadhihi al-khisal la yuhkam alayhi bi kufrin wala huwa munafiqun ittifaqan don haka kuskure ne don kaga wani mutum ya saba alkawari sai ka ce mar munafiki ko don kaga wani mutum ya yi ƙarya ka ce mar munafiki ko kuma don kaga wani mutum ya ci amana ka ce masa munafiki abinda manzon Allah ya faɗa shine ayatul munafiq alamomi sai dai ka ce masa wane kana tare da alamar munafinci amma baka jingina kalmar munafinci gare shi domin kalma ta munafinci tana da girma malamai suke cewa in za ka iya jingina kalmar munafinci ga musulmi kana iya jingina kalmar kafirci gare shi domin wane da kani annifaqu wal kufru da kafirci da munafinci ma'anarsu guda in ka ce wa mutum munafiki to kamar ka ce masa kafiri da hukuncin su guda ne a wajen Allah Allah ki samu gani haka shekul islam ibn taimiyya cikin majmu'u fatawa mujallar na goma sha shafi na ɗari har zuwa ɗari da uku magana mai tsawo akan kan ta munafinci ya ce wani nifaku yutlaqu ala nifaqil akbar alladhi huwa al kufri idan kaga kalmar munafinci ko dai a ayar alqur'ani ko a hadisin manzon Allah kar ka ɗauka ma'anarta guda tana zuwa da ma'ana kashi biyu imma ana nufin babban munafinci menene babban munafinci huwa izmarul kufri shine boye kafirci a zamanin annabi muhammad mutum yakan boye kafirci saboda shi musulunci abu ne wanda ke bayyane wanda ya shigo masallacin nan ya zo ya same mu yake, in ina son in karbi musulunci baka da ikon ka ce a'a sai ka bashi kalmar shahada amma zuciyarsa wa sani sai Allah saboda haka da yawa sukan zo su musulunta alhali ba musulunci ne ke zuciyarsu ba sun taho ne da wata manufa na leƙen asiri wannan shi ake ce ma munafiki nifaqul akbar tsantsan munafiki wanda dama can a zuciyarsa babu imani ya furta kalmar shahada ne saboda ya cimma wata manufa to a cikin alkur'ani in ka ga kalma ta munafinci ko dai ta ɗauki wannan ma'ana wa alal nifaqil asgar ko kuwa ta ɗauki ma'anar munafinci ƙarama akwai karamar munafinci alladhi huwa ikhtilafu sirri wal alaniya fil wajibat wajen ayyuka ka yadda kai musulmi ne amma sai a samu ayyukan ka irin na kafirai gashi zuciyarka da imani amma aikinka kuma na kafiri shine sai a ce wane yana da siffofi irin na munafiki kamar yadda munafiki zuciyarsa babu imani aikinsa na masu imani kai kuma aikinka babu imani zuciyarka na masu imani kaga halinku ya kusa ya zama ɗaya shine sai a ce wane yana tare da munafinci na aiki munafinci na aiki ko ba na munafinci ne na aqida ba irinsa yana da yawa shekul islam ya ce don haka idan ka gani a cikin alkur'ani Allah ya yi magana akan munafinci to galibinsu maganganun da yake yana magana ne akan babban munafici innal na fi darkil asfali minan nar idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun wal munafiq huna shaykhul islam yace duk inda kaji ana magana munafiki anan ana nufin al kafiru galibin ayoyin alqur'ani in sun yi magana akan munafiki to ba sa magana akan ƙaramin munafiki ana magana ne akan babban munafiki sai ya ce wa kad yuradu bihi an-nifaqu fi furu'ihi ta sannan kuma idan aka ce munafiki yakan ɗauki ma'anar ƙaramin munafiki wanda munafiki ne ta sashin mu'amala munafincinsa bai kai zuciyarsa ba kamar yadda hadisin annabi ya nuna ayatul munafiki salasun annabi sallallahu alaihi wasallam wata riwaya yake cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa al babban malamin tafsiri ya ce idan ka tattara ayoyin al'ƙur'ani da hadisan annabi muhammad babu shakka zaka yarda cewa munafinci da ya taho a hadisin annabi muhammad wanda ake magana akai shine munafinci na aiki inna hadha an-nifaqu huwa nifaqul amal alladhi sa'ala anhu umar huzaifa ma qala lahu hal ta'lamu fi shay'in min an-nifaqi wata rana bayan rasuwar annabi muhammad zamanin sayyidina umar ya kirawo huzaifatu bin yaman huzaifa shine sahabin annabi wanda manzon Allah yake wakilta sirrinsa gare shi sau da yawa akwai abubuwan da duk sahabban manzon Allah ba sani ba in banda huzaifatu bin yaman huzaifa manzon Allah ya gaya masa sunayen munafikai gaba ɗayansu banda huzaifa ba a samu wani sahabin da annabi Muhammad ya tona su gare shi ba saboda haka shi kaɗai ya sani da Umar abin ya dame shi in ji al-Imam wata rana ya ce masa hal ta'lamu fi ya min an nifaƙi, na dai san ba za ka faɗa ba idan ma ina ciki ko ba da ciki amma huzaifa don Allah ka taimake ni ko dai cikin ayyukan nan nawa akwai abin da ya danganci halinsu munafikan nan al-imam al-qurtubi yace abinda sayyidina umar yi yana tambayan huzaifa ne min sifatil munafiqina al-fi'liyya ya gaya masa siffofin munafikai ta wajen mu'amala ba wai ya gaya masa ko yana cikin munafikan ko baya cikin su ba kaga kenan sayyidina umar yana jin tsoron al'amari na munafinci ta sashin mu'amalarsa kar a samu ta ayyukansa ya ɗauki wata siffa irin ta munafikai ɗin wannan dalilin ya sa ya huzaifa tambaya ya ba shi labari ai min sifatil munafiqina alfi'liya wa wajhu hadha anna man kana fihi hadhihi alkhisal almadhkura kana satiran laha wa mudhiran li لنقضائها فصدق عليه اسم منافق الإمام القرطبي yake cewa abin da yasa sayyidina Umar ya tambayi Huzaifa yana so ya gane ne ko yana tare da waɗannan siffofi waɗancan munafikai da annabi ya gaya masa su ta sashin mu'amalarsu ko dai sayyidina Umar yana da wani hali irin nasu saboda ya nisanta ka duba al-mufhil lima ashkala min talkhis kitab muslim littafin al-imam al-qurtubi mujallal na farko shafin 250 don haka ibnu hajar a cikin fathul bari mujallal na farko shafi na 98 yana magana a cikin kitabul iman ibnu hajar yana sharha ma hadisin nan na al Bukhari al da بعد أن a أقوال أهل العلم fi تفسير النفاق da ya kawo maganar manzon Allah alamomin munafikai ga su ya yi magana ya yi ƙarya alkawari ya saba a bashi amana ya ci da sauransu ibn hajar ya ɗauki da sai ibnu hajar ya ce wa ahsanul ajwiba martabahul qurtubi mafi kyau mafi gamsarwan jawabi shine wanda al-imam al-qurtubi ya dauka fahimtar al-imam al-qurtubi ita ce mafi dacewa da fassaran wannan hadisin na manzon Allah cewa munafinci kashi biyu ne akwai munafinci na sashin aqida akwai munafinci ta sashin aiki wa khulasatul qawl أنه يجب على المسلم إذا أحد الله أن يفعل خيرا أو أن ينتهي عن معصيته فعليه الوفاء بما أحد الله عليه duk musulmin da ya yi Allah alkawari ya yi ƙoƙari ya cika idan kana son ka tabbata ka kubuta daga siffofin munafikai to sai ka nisanci abubuwan nan da manzon Allah ya faɗa wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ku cika alkawari in kun yi ma Allah ku sani alkawarin da ke tsakaninku da Allah abin tambaya ne a ranar alkiyama idan mutum ya saba alkawari sai ya tuna ya aikata wani babban zunubi don haka yasa malamai suke saka saba alkawari cikin alkaba'ir kamar misali yadda ke cikin littafin alkaba'ir wanda ake kira zawajir. mujallar na farko shafiyan 225 kusan duk littafin alkaba'ir zaka ga an sa sa'ab alkawari yana cikin manyan zunubai ƙarya tana cikin manyan zunubai cin amana yana cikin manyan zunubai karka yadda waɗannan siffofi su taru gare ka da za ka koma tarihin sahabban annabi muhammad ba sayyiduna umar kaɗai ba ne bisa la'akari da wannan maganar ta annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. alamomin munafiki ga su ya yi magana a samu ya yi ƙarya ya yi alkawari ya saba a bashi amana ya ci abin yana da nauyi don haka al'imamul bukhari ya ɗauko maganar ibnu abi mulaika in ka duba sahihul bukhari ibnu abi mulaika yake cewa adraktu salasina min ashabin nabi kulluhum yakhafu nifaqa ala nafsihi na yi rayuwa na cimma sahabbai sun kai mutum talatin na yi rayuwa da sahabban manzon Allah kamar mutum talatin kowane ɗaya daga cikinsu yana tsoron anya kuwa bayi da siffan munafikai kowane ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah yana jin tsoron anya kada fa yana tare da siffa ta munafikai saboda haɗarin wannan maganar da take cikin hadisin manzon Allah a samu ka yi ƙarya cikin maganarka a samu ka saba alkawari a samu ka ci amana kaga magana ce mai girman gaske don haka ibn hajar da yake sharhin wannan magana ta ibn abi mulaika a fathul bari mujalla na farko shafin 110 yace wa sahaba alladhina adrakahum ibn abi mulaika sahabban da ibn abi mulaika ya cin musu din waɗanda yayi rayuwa da su yake cewa dukkansu suna jin tsoron al'amarin munafinci akwai aisha matar annabi muhammad akwai uktuha yar uwarta yar aisha ita ce asma'u bintu abi bakrin ibn abi mulaika ya yi rayuwa da ita bi ma'ana sun yi zamani guda ko da yake shi ba sahabi bane tabi'i ne wal abadila al arba'a abdullahi abdullahi nan guda hudu sahabban manzon Allah akwai abdullahi bin umar akwai abdullahi bin abbas akwai abdullahi bin mas'ud akwai abdullahi bin amrin dukkan su sahabbai ne marwaita hadisai gaba ɗayansu ibnu abi mulaika yayi zamani da su akwai ummu salama matar annabi muhammad akwai abu huraira sahabin manzon Allah akwai Ukubatu bin harisi akwai Al-Miswar bin Makrama waɗannan suna daga cikin sahabban da Ibnu Abi Mulaika yayi rayuwa da su fa haula mimman sami'a minhum dukkan su ya zauna gaban su ya ɗauki karatu a gunsu wa qad adraka bis sinni jama'a ajalla min haula ba ma su kadai ba Ibnu Abi Mulaika yayi zamani da Sayyidina Ali bin Abi Talib yayi zamani da Sa'ad bin Abi Waqqas kawun manzon Allah ya yi zamani da manya-manyan sahabban manzon Allah a sabiqun al-awwalun yace wallahi gaba ɗayan su duk wanda ka tinkare shi da maganar munafinci sai kaga hankalinsa ya tashi yana tsoron anya kuwa bai tare da wata siffa guda وقد جزم بانهم كانوا يخافون النفاق النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم kuma da aka ce sahabban annabi suna tsoron munafinci makawunansu ba wai ana nufin su ɗin munafikai ba ne la ba zalika ala sabilil mubalaga minhum fil war'i wa taqwa me yasa suke tsananta tsoron munafinci saboda tsananin tsoron da suke ma Allah saboda duk sa'ilin da ya zama kana da tsananin tsoron Allah to za a samu kana da tsananta gudun duk abin da zai kai ka ka saba ma Allah saboda haka yasa dukkan su suke tsoron munafinci ibn rajab alhambali ya ce fannifakul asgar huwa nifakul amal don haka karamin munafinci shine munafincin da ya shafi mu'amala da mutum ke yi na yau da kullum wa huwa alladhi khafahu haula ala anfusihim wa huwa ah, min babin nifaqil akbar لكنه لكنه اصغر فيخشى على من غلب عليه خصال النفاق الاصغر في حياته ان يخرجه ذلك الى النفاق الاكبر don haka yadda sahabban annabi suke ta kokarin nisantar siffofin munafiki waɗannan siffofi don sun haɗu gare ka ba a ce maka munafiki wanda ya samu abin nan munafinci mafi girma amma yau da gobe idan mutum ya saba da waɗannan siffofin to yau da gobe waɗannan siffofi za su kai shi ga babban munafinci kamar da Allah ke faɗa falan ma zagu azagallahu qulubahum ko kai da Allah ke cewa wani wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra ashe kullum kai kokarin daidaita halinka idan ka ki kana daukan waɗannan sifofi yau da gobe sai su sa mutum har ya kai ga munafinci din Allah shi mana kariya don haka akwai bukatar mu gane bambanci da ke tsakanin karamin munafinci da kuma babban munafinci waɗannan ayoyi da suke magana na alkur'ani suna magana ne akan babban munafinci duk da shi ke karamin munafincin yana iya kai mutum ga babban munafinci in ji malaman sunna ah, don haka al bukhari bayan ya kawo maganar ibnu Abi Mulaika yi babi guda da yake cewa ma yuhzaru min al-israri ala nifaqi wal isyan min ghairi tauba wannan babi bayani ne akan cewa ai hattara kar a ci gaba da ɗaukan siffofin nan da annabi ya jera su na alamomin munafinci Ah, kar a ci gaba da yin su wal isyan min gari tauba ya zama ana saba ma Allah ba a tuba ba liqaulillahi ta'ala saboda Allah ya ce wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun bai kamata a samu masu imani suna ci gaba da sabon Allah ba fa muraduhu anna al israra ala al-ma'asi wa sha'abin nifaq min gairi taubatin min ha an yu'aqaba sahibuha bi salab al-iman bil kulliya abinda al-imam al-bukhari yake nufi shine idan mutum ya riki waɗannan alamomi na munafinci ya zamanto ƙarya da cin amana da saɓa alkawari suka zama halinsa to ana jin tsoron wannan mutumin ƙarshen ta Allah zai masa uquba ya kwace imanin da ke zuciyarsa din wa bil wusuli ila nifaqil khalis wannan mutumin yau da gobe zai kai ga ainihin babban munafinci idan mutum ya kai ga babban munafinci wa ila su'il khatima karshen ta kenan zai samu mummunan wato karshe a rayuwarsa na'udhu billahi min zalika kama yuqal innal ma'asi baridul kufri larabawa suna cewa sabon Allah shine dan sakon kafirci wato idan dai zaka saba ma Allah to yau da gobe muddin baka bari ba to zai iya kai kai zai iya kai ka ga kafirci don haka nisantar waɗannan siffofi shi yafi dacewa akwai wani malami da ake ce masa Abu Raja rahimahullahu ta'ala yace wa mimman kana yata'awwazu minan nifaqi minas sahaba ba wai waɗancan sahabbai da muka kirga su ne kadai suke neman tsarin Allah game da hadarin munafinci ba hatta huzaifatu bin al-yamani shi kansa ma'abocin sirrin annabi Muhammad shi kansa wanda ya san sirrin manzon Allah wanda sayyidina Umar yake ce masa gaya min ko ina tare da wata siffa ta munafikai shi kansa huzai faɗin har ya bar duniya addu'a yake yana neman tsarin Allah Allah ya masa tsari kada ya ɗauki siffofi na munafiki ashe kaga abin yana da haɗari ga Abu Dardai ga Abu Ayyub al-Ansari in aka komo kan tabi'ai fa kasirun kamar su Ibn Sirin <clears throat> kamar su ibnu abi mulaika ibnu sirin yake cewa ma ala ma ala shay'in akhwaf min hadhihi al-aya babu wani abin da nafi jin tsoron sa fiye da wannan aya Allah yake cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar ƙarshe alhali ba masu imani bane ibn siri ne yake cewa to wallahi babu abin da nake tsoro kamar wannan aya dan ina tsoron anya kada fa ina cikin su ka ce ka yi imani da Allah ka yi imani da manzon Allah ka yi imani da ranar karshe amma a samu kuma ayyukanka ba su dace da na masu imani ba sannan ayyubu ke cewa kullu ayatin fil qur'ani fiha dhikrun nifaqi akhafuha ala nafsi wani tabi'i ke cewa duk wata aya da take alqur'ani inda ta yi maganar munafinci to ina jin tsoronta anya kada fa in dauki wannan aya ne ma in tabbata cikin munafikai muawiya bin qurra yake cewa kana umar yakhshahu wa aminhu ana sayyidina umar ya ji tsoron siffofin munafinci sannan ni in amince ma raina in ka koma maganganun tabi'ai zuwa ga sahabban annabi Muhammad zaka samu suna da yawa al-imam Ahmad bin Hanbal yake cewa ake ce masa mata qulu fi man la yakhafu nifaqa ala nafsihi me za ka ce game da mutumin da yake ganin imaninsa ya yi ƙarfi har ma baya tsoron shi zai iya zama munafiki maganar al'imamu ahmad tambaya aka yi ma wani malami da ake ce masa ibn hani sai ya ce wa man amanu ala nafsihin nifaq waye kenan wanda zai iya buga kirji ya ce ya kukuta daga hadarin munafinci ya ka duba maganganun malamai musamman yadda ibn hajar ya ɗauko a cikin fathul bari da kuma maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da ya a cikin Kitabul Iman akwai wani littafin sa da ake kira Al Iman shafi na 238 yace wa kathiran ma ta'aridu lil mu'mini shu'batun min shu'abun nifaq sau da yawa duk imaninka za a samu wani reshe <clears throat> daga cikin rassan munafinci ya same ka duk yadda ka kai ga imani dole sai an same ka da wata siffa inji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sau da yawa duk inda ka kai ga ƙoƙarinka sai an samu wani lokaci wani reshe daga cikin rassan munafinci ya riske ka amma inda ake ganewa kana da imani sun mai tubullahu alaihi za a samu mutum ya bar wannan aikin ya nemi gafaran Allah kuma Allah zai yafe masa bambancin mumini da munafiki tsantsa shi mumini idan ya aikata in ya tuna yana nadama ya tuba munafiki na asali kuwa bai tuba yana ci gaba da riko da waɗannan siffofi na ƙarya da cin amana da saba alkawari amma mumini fa in ya tuna ya yi ƙarya ya tuna ya saba alkawari ya tuna ya ci amana sai hankalinsa ya tashi ya nemi gafaran Allah ya tuba sai ya dawo kan hanya ana tafiya tiryan tiryan wani lokaci kuma sai abin ya sake samun sa shekul islam ya ce rayuwar mumini haka take har zuwa mutuwa zaka samu yayi kuskure amma kuma zai zo daga baya ya yi nadama ya nemi gafaran Allah Allah ya gafarta masa wa qad yaridu ala qalbihi ba'd ma yujibu nifaq wa yadfa'uhu Allah anhu har ma zuciyarsa din shedan kan yi kokari ya ga yayi wasa da ita yadda zai sanya masa shakkar imani wal mu'min yubtala bi wasawisi shaytan shedan ya taho yana sa maka tunani anya musulunci gaskiya ne anya kaza gaskiya ne wani lokaci hakanan zaka ga shedan yana sa yana maka wasa da zuciya shekul islam ibnu taymiya yace wannan baka raba mumini da shi sahabban annabi muhammad sun taba tambaya ya kawo maganar su ya rasulullah inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma la in yakhir min as-sama'i ila al-ardi ahabbu ilayhi min an yatakallama bihi ya rasulullah mu sahabbai sau da yawa tunani yakan shigo cikin zukatanmu irin tunanin da ya zo cikin zukatanmu din nan ah, ba shi da kyau muninsa ya kai ga mutum ba zai iya faɗan shi ba da dai za a ba shi zaɓi in ma ya faɗi wannan abin da zuciyarsa ta saƙa mar ko kuma a kai shi sama a sako shi ya faɗo ƙasa wannan ya zaɓa wallahi zai zaɓi a kai shi sama a sako shi ya faɗo ya halaka akan ya furta irin abin da ke zuwa mar a zuciya wato sahabbai suke kukan haka ga annabi muhammad ya cewa ya rasulallah muna samun wasu wasi da shakka da sauransu a cikin zukatanmu wanda ba zai ba za mu iya faɗan shi ba faƙala sai annabi ya ce za ka sarihul iman ai wannan shine tsantsan imani hadisin yana riwaya ta al-Imam Muslim da al-Musnad na al-Imam Ahmad Sheikhul Islam ya dauko wannan magana ta sahabbai ya sa ta a cikin littafin sa Kitabul Iman yake gwada cewa ai shedan bai rabuwa da mumini saboda haka zai ta kokari ya ga ya saka kayi ƙarya zai ta kokari ya ga ya saka ka ci amana zai ta kokari ya ga ya saka ka ka saba alkawari amma idan akwai imani a zuciyarka za ka tuba za ka yi ƙoƙarin gyara aikinka haka za a yi ta yi ya sa ka saba ka tuba ya sa ka saba ka tuba har Allah maɗaukaki ya gafarta ma haka za a yi ta yi har zuwa mutuwarka sannan shaitan zai rika zuwa ma zuciyarka yana sa maka wasu wasi iri iri amma ƙoƙari za ka yi ka dinga tunkuɗa waɗannan wasu wasin da ke zuwa ma zuciya ma ya ta'azama an ya takallama bihi qala lokacin da sahabbai suka gaya wa annabi wannan sai manzon Allah ya ce alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila alwaswasa na gode ma Allah wanda ya mayar da eh, kaidin shaidan duk makircin da shaidan zai iya yi ma musulmi ya zama ƙarshensa bai wuce wasu wasi annabi ya ce na gode ma Allah da ya mana taimako da irin wannan kaga iyakan abin da shaidan zai iya yi shine jefa maka shakka a zuciyarka ba zai iya zuwa ya kama ka da ƙarfin tsiya ya tilasta ka sai ka yi kafirci ba don haka annabi yake nuna yana da sauki بمعنى حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة إن دي وسواس زي زومك زوتيا زوتيار تكامتشي شي ودفعه عن القلب هركا إيه تنكو دا ونن وسواس دا زوتياركا النبي يتي هو من صريح الإيمان ونن علامة تكي نونة تيوا كان دا تنصر إيماني saboda inda babu imani a zuciyanka in shedan ya sa ma wasuwasi sai ka karɓi wasuwasin amma tunda kaga har kana tunkuɗewa wannan alama ce da take nuna cewa kana da imani Allah shi samu gane mu ƙara gaba kaɗan karatu a littafin wa منذ بعث الله muhammadan tun sa'ilin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa hajara ila madina annabi yayi kaura daga makka ya madina babu mai karbansa sai mai tsantsan imani don haka babu munafiki shekul islam ya ce da aka koma madina mutane suka zama kashi uku mu'minun wa munafiqun wa kafirun akwai mumini mai imanin gaskiya akwai munafiki sannan akwai kafiri fa ammal kafiru shi kafirin wa huwa al-muzhiru lil kufri shine wanda ya bayyana kafirci bai taɓa bayyana musulunci ba fa amruhu al'amarinsa a bayyane yake wa innamal garabu huna muta'alliqun bi sifatil munafiqin al-mazkura fil kitabi was sunna manufar mu nan ba shine magana akan kafirai ba magana ce muke so mu yi akan siffofin munafikai da suka gabata din nan waɗanda aka yi bayanin su a cikin alkur'ani da kuma hadisan annabi muhammad fa innaha hiya allati tukhafu ala ahli alqibla waɗannan siffofin su ne ake jin tsoron su ga mabiya alqibla wato musulmai kenan waɗannan siffofi na munafinci su ne ake tsoron su ga musulmai fa wasafa Allah subhanahu almunafiqina Allah ya siffanta munafikai bi anna ba'dahum min ba'din yake cewa sashin suna daga sashi wa qala fil mu'minin ya game da masu imani kuma sai Allah ya ce ba'dhum awliya wa ba'd wato sashin su masu jibintan sashi ne me yasa aka samu bambanci da aka zo magana akan munafikai aka ce ba'dhum min ba'd sashin suna daga sashi da aka zo magana akan masu imani aka ce ba'dhum awliya wa ba'd wa zalika dalili li anna ta munafiqina tashabahat qulubuhum saboda su munafikai zukatansu na kama da juna wa a'maluhum hakanan ayyukansu ma suna kama da juna wa hum ma zalika duk da haka tahsabuhum jami'an kana ganin munafikai kamar kansu ya haɗu wa qulubuhum shatta alhali zukatunsu na nan daban-daban falaysat qulubuhum mutawadda zukatunsu babu kauna mutawaliya babu jibintar juna zan baka misali da yadda rayuwar duniya take a yau kama ajabatu na munafikai ka ɗauka da misali da kafirai ƙasashen duniya masu ƙarfin makamai a yanzu duk kafirai ne wanda da kansu ya haɗu da babu sauran musulmi a doron ƙasa Allah sai ya raba su su ya su babu wanda ya yarda da wani kuma ga makaman nan suna da shi abinda shekul islam yake nufi wato ba a cewa zuciyar wane tana jibintan nawa ne sai masu imani su kadai ne amma kafirai babu wannan ga wanda ya tafi aikin haji zai ga misali idan ka tafi aikin haji lokacin da ake fita daga makka za a tafi mina babu ɗan sandan da yake tsare ka ya dubi jikinka ko akwai bindiga ko akwai wuka ko akwai dorina babu haka za a tafi mina a haɗu daga mina a tafi arfa daga arfa a dawo muzdalifa wannan shi zai gwada maka cewa ta'addanci da ake jingina shi ga musulmai wallahi kirkira aka yi ba halinsu ba ne daga tafiyar musulmai daga makka zuwa mina arfa arfa musdalifa don allah ka yi tambaya ko akwai wanda ya taba ganin musulmai biyu suna doke-doke ana raba su ba za ka gani ba me yasa saboda allah ya ce babuhum awliya'u ba sashin su masu jibintan sashi ne zuciyata haka take fara kamar yadda zuciyarka take abin da ya kawo mu gurin guda ɗaya ne to irin wannan taro da za a yi shi a Najeriya mu ce ma rabinsa kamar misali hajjin bara an yi mutum miliyan uku ko miliyan hudu kana tamanin za a samu taro da za a yi ba na musulunci ba mutum miliyan hudu a tashi lafiya me yasa saboda abin da Allah ya faɗa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zukatunsu bai haɗu ba shekul islam ya ce baka samun inda zukata suke haɗuwa sai wajen masu imani amma wajen kafirai babu wannan falaisat qulubuhum mutawadda zukatunsu babu kaunan juna mutawaliya babu jibintan juna illa ma dama al-garadu alladhi yu'am uh, ya ummu nahu mushtarikan bainahum sai dai manufar da suka sa ta a gaba ya ummu nahu wato manufar da suka sa ta a gaba idan suna tarayya da akanta to wannan manufa ita ce kaɗai take haɗa su da za a gama magana akan wannan manufa ko ko a cimma manufar da ake so a samu kansu ya koma ya rabu sun ya takalla ba'dhum an ba'd in ga kansu ya haɗu to kansu ya haɗu ne saboda wata manufa da suka aje a gaba da zaran sun cimma wannan manufa kansu sai ya koma ya rabu bi khilafil mu'min yace banda mai imani fa innahu yuhibbul mu'min shi mumini yana son dan uwansa mumini wa yansuruhu bi bahril gaibi yana taimaka masa wato a doron gaibi idan an ce a doron gaibi baya gurin ma yana taimakonsa wa in tana'at bihim diyar ko da gidajen tsakani wato sun yi nisa gidajensu akwai nisa akwai tazara wata ba'a da zamani kuma ko da zamani ya nisanci juna in dai imani ya shiga tsakaninka da mutum zaka ji kana son shi rikici aka yi a jihar filato yanzu duk inda musulmi yake a najeriya hankalinsa a tashe yake jama'a ku taimaka mutane sun yi ta ba da dukiyansu da kuɗinsu da kayansu da abincinsu don Allah ka yi tambaya coci nawa suka yi makafirai haka ba za ka samu ba wannan alaƙa ce da take tsakanin mumini da mumini ba a samun irinta a tsakanin wani mabiyin addini abin da shekul islam ya faɗa wallahi gaskiya ne mumini shi ke taimakon ɗan uwansa a ko ina yake a duniya ya taya shi addu'a inda hali ya bashi gudunmawar dukiya ma zai bashi saboda abinda Allah ya faɗa ba'dhum awliya'u ba'd amma munafikai fa Allah ya ce ba'dhum min ba'd Allah bai ce awliya'u ba wannan wata balaga ce ta alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ladan karatu da muka yi Allah ya gafarta mana kuma aka yi wa Sheikhul Islam tambaya a cikin majmu'u fatawa an taba tambayan Ibn Taymiyyah aka ce masa to gafata malam ina hukuncin abincin da Kirista ke yi a lokacin bikin su na Kirsimati wa sa'irin mawasim da sauran bukukuwa da suke yi a shekara tunda bukukuwan na nan daban-daban good friday da sauransu wa man yabi'uhum shay'an da kuma ɗan kasuwa da yake sai da kayan cefane suka zo suka yi cefane a gunsa yasta'inuna bihi ala ayadihim sai sun auni hatsi sun yi cefane kafin su je su yi girki a yi bukin ayajuzu lil muslimina an yaf'alu shay'an min dalika shin daidai ne musulmi ya sai da makafiri abinci misali ya san kuma ga abin da zai yi da shi kafin ya ba da amsa sai ya ce la da farko dai baya halatta ka taimaka sannan sai ya ce alhamdulillah la ya yahillu lil muslimina an ya shabbahu bihim fi shay'in mimma yahtassu bi a'yadihim baya halatta ga musulmi ya kwaikwayi kafirai duk wani abin da yake banci bukukuwan su nan sai ya kawo magana filla filla ya ce lamin ta'amin shin abinci ne wala libasin suturan sawa ne iqtisalin wala iqadi narin ko kunna fitila wala tabtili adati min ma'isha aw ibada aw ghairi zalika wala yahillu fi'l walima za a yi wani buki na walima a gayyace ka saboda wannan hidima da ake na bukin kafirci ba daidai ne ka halatta yace walal ihda'u haka nan musanyen kyauta ko a baka ko ka bayar walal bai'u ko cinikayya bima yusta'anu bihi ala zalika Allah ka ba mu imani irin na mutanen nan subhanallah abinda duk za a taimaka da shi saboda bikin kafirci yace wallahi haramun ne babu rufa rufa kai da kake so a yi buɗa buɗa kai za ka buɗa ka sama ma kanka hujja amma su rufewa suke li ajli zalika wala tamkinu subyan yace kai har yaranku kar ku bar su su tafi wasa da su a wannan rana saboda kada su ma su tashi da jin daɗin bikin wannan rana domin yau da gobe yaronka idan aka zo wannan rana aka kawo abinci ya ci ya ji daɗi ya fita an yi wasa da shi an kunna wuta da sauransu knockout ake cewa ko yau da gobe wannan abin yana ginuwa a zuciyar yaronka yanda sallah za ta zo yaronka ya dinga murna haka nan ranar bikin su in ya kusa yaronka zai dinga murna saboda kuwa babu mamaki ma baka cin nama sai kamar ranar sallah ko ku ranar da su arnan suka baka to irin wannan sai a dinga murna yau ga rana ta zo da za mu samu abinci za mu samu nama za mu samu kyaututtuka me bambancinka da kafiri ya ci ya sha Shi ne bikin kai ma ka ci ka sha ina bambanci dama ne biki abinda za a yi a girmama ranar don haka shekul islam ya ce wala tamkinu ni wa hauhin min al-la'ib alladhi fil a'yad kada a bar yara ma su fita wasanni a waɗannan ranaku wala izharu zina ko a sa yara inda hali a wannan rana kada yaro ya yi kwalliya don kada ya fito a siffa na ado bari har kafiri yi tunanin ai musulmi ma ya fara tarayya da shi wa bil jumla shekul islam ya ce a dunkule laisa lahum an a a'yadahum bi shay'in min shi'arihim bal yakuna yakunu yawm idihim inda almuslimina ka sa'iril ayyam kamata yayi musulmi ya dauki wannan rana kamar sauran ranaku la yakhissuhu almuslimuna bi shay'in min khasa'isihim wa amma idza asabahu almuslimuna qasdan sai ya kasance an kawo maka abinci an maka kyauta duk da haka ka karba tunan ne inda malamai suka yi sabani inji shekul islam ibn taimiyya faqad kariha tawa'ifun min as-salaf wal khalaf malaman farko da waɗanda suka biyo bayansa duk sun kyamaci a baka kyauta ko kai ka bada wa amma taqsisuhu bima taqaddama zikruhu fala nizaa fihi bainal ulama amma a ware wannan rana saboda musanyen kyauta babu kyau malamai magabata duk sun karhanta ya ce to ah, wa qala ta'ifatun minhum wasu kuma daga cikin malamai har ma cewa suke man zabaha natiha yawma idihim wanda ya yanka rago a ranar da kafirai suke buki fa ka'anna ma zabaha khinziran kama ya yanka alade don haka wasu ma ba su son yanka ɗin a ranar da kafirai suke bukin nasu kamar yadda Abdullahi bin Amrin yake cewa man tashabbaha bihim hatta yamutu wa huwa kadhalika hushira ma'ahum yawm al-qiyamah wanda duk ya kwaikwayi halin su har ya mutu bai tuba ba zai tashi tare da su a ranar tashin kiyama shekul islam di ya kawo wannan magana da maganar sayyiduna umar da ta sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jera a karkashin wannan tambayar da aka masa ya yi magana mai tsawo ka duba majmu'u fatawa mujallar na 25 shafi na 329 don haka babu shakka haramun ne haka nan ibnu muflih a cikin littafin sa al-furu mujallar na biyar shafi na 235 yace ya harumu shuhudu idin li yahudin aw nasara haramun ne musulmi ya halarci buki na kafirai in ma yahudu ko nasara saboda Allah ya ce walladina la yashhaduna zura wa qala al amadi wa eh, tarjamahu al eh, khallal bil karaha wa fihi tabinuhu ala al man'i an yaf'ala ka fi'lihim yace babu kyau musulmi a samu yayi wani abu irin wanda kafirai suka yi a wannan rana in ma kwalliya in ma cin abinci duk wani abin da suka yi na yin murna to kai kar a same ka da kana cikinsa kalahu shekuna ya ce lalbai alahun fiha hatta ciniki kar a saida musu wani abin da an tabbata za su yi buki da shi ne a wannan rana kala ya ce wala yambagi ijabatu hazihi walima in sun shirya wata walima saboda bikin suka gayyace ka bai kamata ka je ba wa ya harumul aklu wa haramun ne a ci abincin da aka yi domin wannan rana haka nan yanka walau annahu fa'alahu li annahu tadahu wa li yufriha ahlahu babu laifi don musulmi an samu ya karɓa in dai ba wai da nufin girmama ranan ba ne misali ba'a cewa ya kai gari da amma dai da so samu ne nisantarsa shi yafi har ma yake cewa wa yu'azzir in ada sau ɗaya babu laifi amma aka samu ke samu an kawo masa wani kyautar ya karba ko ya bayar na kuma kawo kafirai su yaƙi musulmai shi ma munafiki ne sai an samu hujjar yakan nashi sannan za a iya gane babin da za a aje shi menene dalilin da ya sa huzaifa bai bayyana sunayen munafikai ba saboda manzon Allah bai ce ya bayyana su ba ban ga bayanin da kai game da munafinci babba da karami ba bambancin su yaya ake yi a gane su ka ci gaba da zuwa karatu menene mafita domin akasarin shugabannin wannan zamani sun haɗa duk wannan sifofin kai kanka in ka duba da kyau babu mamaki akwai su tare da kai sai mu yi kokari mu gyara halin mu baki daya don Allah a gaya min wani addu'a da zai kare ni daga munafinci babba shine himma walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda duk ya dage Allah zai bashi shari'a menene alakar sayyid sa'id Sayyid bin abi waqas da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na san dai yana cikin asharatul mubashirin bil janna sa'ad bin abi waqas kawun annabi muhammad ne me za mu dage mu tsira daga wannan hadari na munafinci mu ci gaba da zuwa karatu za mu ji da addu'o'i da matakai da ya kamata mu bi yanzu dai ka ji siffofin mu yi kokarin nisantansu ba mutum ne ya ma Allah alkawari cewa zai yi azumi hudu in sa ta biya kuma Allah ya biya masa alkawarin amma azumin bai samu yinsa ba har kamar yanzu <clears throat> har zuwa mutuwan shi ana binsa bashi kuma da mutum zai ce ya ɗora wa kansa azumin wata ba ma guda hudu ba dole sai ya cika wannan alkawari sannan ba a cewa ga lokacin da alkawarin ya fadi har zuwa mutuwansa ana bin shi wannan bashi kuma gaggauta biyan bashin Allah shi ya fi dacewa saboda irin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa game da mutumin da baya cika masa alkawari fa aqabahum nifaqan fi qulubihim a cewa Allah yana taqibin munafinci a zuciyar wanda ya saba masa alkawari Allah shi kare Allahumma salli ala Muhammad da yayi farko kenan ma insha Allah in mun shiga ciki za a ji maganganun da yayi masu yawan gaske tattare da abubuwan da suka shafi al'adunsu suna da yawa ko ko ya halatta yi amfani da kuɗin baitul mali a ba kamar kiristoci domin su yi bukinsu a kamar local government da musulmi suka fi yawa ko da yake su ma 'yan local government din ne malamai sun yi maganganu game da cuɗanya da kafirai a ƙasa guda wannan yana tambaya ne game da zamantakewa da ke aukuwa tsakanin musulmi da kafirai a ƙasa guda yana cewa ko shin halal ne a ba su kuɗi daga baitul mali saboda su yi hidima na bikin coci eh, na addinin su da duk ya zamanto yarjejeniya musulmi ya yi tsakaninsa da kafiri wajibi ne musulmi ya cika wannan yarjejeniya illa shartun ah, sai dai sharaɗi wanda yake laisa fi kitabillahi wa sunnati rasulih babu shi a littafin Allah ko sunnar manzon Allah amma don a samu yarjejeniya tsakanin musulmai da kafirai akan zama ƙasa guda ko ko za a raba dukiyan ƙasa su ɗauki nasu musulmi ya ɗauki nashi wannan ba illa ba ce mutum zai iya halartar bikin aure ko makamantansu na 'yan uwansa da suka kasance kafirai to in babu shiga coci ba in ji muhammad bin salih al-usaimin a cikin littafinsa a sharhul mumti' in ka duba a sharhul mumti ya yi magana a kitabun nikah ina hukuncin musulmi kafiri ya gayyace shi ɗaura aure kuma a coci sai ya ce babu laifi don ka amsa gayyatan ɗaura auren kafiri amma ka'idar babu shiga coci in za a kai ga shiga coci to haramun ne saboda waccan magana ta sayyidina umar fushin Allah yana sauka a wurin an yi bayani akan wa kafirai to yaya hukuncin waɗanda ba su bari ah, ba su barin gemu domin koyi da arna ka je san ba su barin gemu amma baka san hujja ba kamata ya ka kyale kuma su sai su yi bayani ina hukuncin wanda ake, ake sa shi ya rubuta saƙon taya murnan kafirai Allah ya gata ya kamata irin waɗannan tambayoyi kana cire su ina ga maganan nan na riga na yi ta haramun ne ka yi wani duk abin da zai taimaka ma wannan buki na kafirci mun yi maganan nan sannan kuma a sake rubuta tambaya akan wai an sa ka ka rubuta takarda na taya murna um, mutumin da ya ce ma kirista happy christmas to malam menene mafita ku duba ku gani to ya nemi gafaran Allah menene matsayin birthday eh, bid'a ce bare kuwa duk za mu zo kanta ya halatta kuwa in christian ya ce min happy new year barka da sabon shekara in an sa masa same to you Na <laughs> hawla wala quwwata illa billah sai nake gani kamar ko hausa ne ban iya da ban iya ta ba ai na ga duk wannan abin mun yi magana akai ko kamar teloli da suke ɗinka musu kaya fa sannan ku za ku ba su amsa to yanzu ana so kenan in fara zanawa da tela da mai sai da magi da ko hasbunallahu wa ni'mal wakil wasu suna amfani da wannan ayan a matsayin ya halatta a ci abincin ahlul kitabi al yawma uhillat uhilla lakum at-tayyibati wasu wato yana da kyau mu gane don Allah mu yi ƙoƙari mu gane domin a gaskiya mutane suna yin garaje ba su san menene ma sunna ba amma sai su yi ƙoƙarin kafa hujja da ayar alƙur'ani wannan maganar da na faɗa kuskure ne wanda jama'a da yawa ke auka ma kuskuren shine sun ɗauka kana da damar ka buɗe alƙur'ani ka ɗauki aya kai aiki da ita kana da damar ka buɗe hadisin manzon Allah in ka ga hadisi ka ɗauka kai aiki da shi su sun ɗauka in an ce alkitabu wa sunna abin da ake nufi kenan buɗe alƙur'ani ka ɗauki aya buɗe hadisi ka ɗau hadisi shi kenan alhali ba haka ba ne idan kana son ka tsira aƙidar ahlus sunna ita ce alkitabu wa sunna sannan ala fahami as-salafi as-salihi kaga aya na na gani to wannan fahimtar da kai shin a gabaccen a bayanka an samu wanda ya fahimtar ko yanzu ne yanzu za a fara wato tilas in dai kana son ka tsira to in ka ga aya ka ɗauke ta kafin kai aiki da ita to ka tabbata an samu ya dace da fahimtar sahabban annabi muhammad ya dace da fahimtar tabi'ai ya dace da fahimtar tabi'in tabi'ai to ayan nan ka fahimce ta da kyau amma sai kaga aya al yawma uhilla lakum at-tayyibati yau na halatta muku abinci masu kyau wa ta'amul ladzina utul kitaba kaza kaza yau na halatta muku cin abincin ahli kitabi sai ya taho ya ce to abincin su halal ne kaga baka kyauta ba kamata yayi ai ka ɗauko fahimtar sahabban annabi Muhammad wannan ayan da ka dauko ta inda take halatta cin abincin ahli kitabi wani fahimta sahabban annabi suka yi ma'ayan domin su ne da ayat ta sauko a gabansu sun fi kowa fahimtarsa to shine abin da shekul islam ya rubuta littafin nan akai sai ya ce maka duk duniya ibn al-qayyim al-jawziya yayi kalubale ce ba a taba samu ba daga sahabban annabi Muhammad zuwa ga tabi'ai zuwa ga tabi'in tabi'ai malamin da ya halatta ba a taba samu ba ashe kenan fahimtar kadin nan gurguwa ce haka ne ko in ko ba gurguwa ba ce cewa Allah ya ce ya halatta mana cin abincinsu inda a ce har da na bukukuwansu da sahabban manzon Allah ba su yi wannan magana ba da tabi'ai ba su yi wannan magana ba shi kansa manzon Allah da bai tsawatarwa ba da ba a samu littafan sunna sun ginu akan haka ba mun yi maganar masabar malikiya shafi'iyya hanafiya hambaliya, anya za su yi waɗannan maganganu duk suna tsallake wannan aya ta alqur'ani Allah ya samu gane menene hukuncin naman bukukuwan da aka yi koyi da kiristoci ba kyau mutum zai iya halartar bikin aure a ta wannan na ina ganin abin an gama kenan ko ya tambaya ta ita ce yaya hukuncin shan lemun kwalba da sauran kayan shaye-shaye banda giya to shine muka yi magana fahimtar na na Aisha da take cewa kamar lemo abinda duk ba dafa shi aka yi ba a ganinta wai dan a dan zauna lafiya tunda kun daɗe kuna mu'amala ko makwabcinka ne aka baka sai take ganin babu laifi amma ita dai ce ta ce babu laifi kuma in ka dauki magana ta din babu laifin haramun ne musulmi ya ci naman dabban da ta yi kiwon haram babu shakka haramun ne hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawa sun haramta idan dabba ya zamanto ta yi kiwon haram to haram ne a ci namanta kuma haramun ne ma a ci koyinta wa labanuha ba ma koyinta ba hatta nonon ta ma haramun ne a ci a sha kamar misali a tsare saniya a ciyar da ita abin da ke zama najasa to wannan saniya haramun ne a ci namanta haramun ne a sha madaranta ko kuwa kaza ya zama tana cin najasa idan an tabbata tana kiwon najasa to naman kazan haramun ne ƙoyin kazan haramun ne ba ma nan ba wa zar'ul musqiyu bin najisi da za ka yi gona sai ka ɗebo giya ka ringa ban ruwan gonan da shi ko ka ɗebo jini kana kiwon yadda mutane suke sayo jini su yi kiwon kifi da sauransu ko ka sayo jini kana kiwon wata dabba kaga jini haramun ne musulmi ya sha ko to duk wata najasa da aka yi amfani da ita ba ma halitta kawai ba ko da gona ce aka yi ban ruwan gonan nan da najasa idza suqiya bin najisi amfanin gonan haramun ne musulmi ya ci to amma abinda manzon Allah ya faɗa shine idan kana son ka ci wannan kaza sai ka tsare ta ka dinga bata abinci na halal akalla tsawon kwanaki uku yadda hadisai suka tabbata a kai idan ya samu kwanaki uku ana ba ma kazan nan halal tana ci to lokacin da aka yanka ta wannan lokaci ne yake halatta ka ci namanta a wannan lokaci ne yake halatta ka ci koyinta hakanan ita kuma saniya idan aka tsare ta ana kiwatanta da haramun to haramun ne a ci namanta ko a sha madaranta sai an tsare ta ana ba ta halal tsawon kwana arba'in yanda za ta canza halitta bi ma'ana jinin da ke jikinta ɗin nan ya canza daga kiwon najasa zuwa ga kiwon halal a wannan lokaci ne yake halatta ka ci namanta a wannan lokaci yake halatta ka sha madaranta shekul islam ya ce to ashe yana gwada maka cewa asali halal yana tabbata a halal ɗinsa idan ka ga haram ya shigo masa to babu shakka akwai hanyar da za a yi a raba wannan haram ɗin daga jikin halal ɗin kuma a yi amfani da shi amma ba a cewa wannan dabba ta haramta har abada alhali asalinta halal ne saboda kawai tana kiwo da haram tunda akwai hanyar da za a yi a rabata da wannan haramun ɗin kuma a ci namanta shekul islam yake cewa don haka wannan maniyi da ya shiga cikin mahaifa bare ma fahimta mafi inganci maniyi ba na jasa ba ne shi ne ya rikida ya koma gudan jini jinin nan ne ya rikida ya koma tsokan nama ashe halittan da ke cikin mahaifar mace ɗin ba najasa ba ne tunda ya canza halitta daga asalin yadda yake Allah shi samu gane fa'ida ta uku da muke fahimta game da wannan hadisi shi ne abin da malamai suke faɗa cewa ƙoyi halal ne musulmi ya ci amma idan ka buɗe ƙoyi sai ka samu akwai ɗan tsako a cikinsa to haramun ne ka ci. wato shi kansa koyi kafin ka ci shi sai ka yi la'akari da wannan hadisin na abdullahi dan mas'ud ka duba fatawar lajnati da'ima mujallad na 22 shafi na 360 da za ka sayi koyi ka buɗe bayan an dafa da aka buɗe koyin nan sai aka samu ɗan tsako a ciki halal ne a ci wannan dan tsako ko kuwa a'a tunda dai ya taho a cikin kwai shi kuwa koyi asali dama ba a yankan shi aiko sai dai a dafa in an dafa sai a ci to kai ka sai koyi ka dafa <clears throat> ka yi abin da aka halitta maka kenan da ka dafa wannan koyi kana budewa sai ka samu dan tsako a ciki shin wannan dan tsako halal ne ka ci ko kuwa haramun kaga ya gwada maka cewa haramun ne me yasa li'annahu takhallaqa fil bayda abin da aka halatta maka ci shine koyi ba dan tsako da yake cikin koyi ba kafin ya taho duniya wa tahrimul maita idan aka samu ɗan tsako a cikin ƙoyi ba a kiransa kaza me yasa bai riga ya halitta ba ya cika halittarsa ba da a ce ya cika halittarsa da an kyankyashe shi tun da ba a kyankyashe shi ba yana gwada maka cewa mushe ne don haka in ka ci wannan ɗan tsako ka ci mushe ma huwa ma'lumun min addini bi darura gashi an riga an dafa koyin nan ma haramun ne ka ci domin abin da aka halatta maka shine cin koyi lokacin da ka buɗe wannan koyi mai kataras jini ka samu ba a halatta maka cin jini ba a duba almasu a ah, fiqhiyya alkuwaitiyya mujallar na takwas shafi na 267 aka ce idan stahalat ah, albaybatu daman idan ka buɗe koyi sai ka ga ya zama jini sarat najisa ya zama najasa kenan عند الحنفية والمالكية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم وفي الأصح عند الشافعية كان يتشوى كسن دك مالما سنة